ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور kada ka kawar da fuskarka ga mutane saboda girman kai kada ka yi tafiya a bayan ƙasa kana mai fariya da ji da kai hakika Allah baya son duk wani mai takama a tafiyarsa mai alfahari da ni'imar da Allah ya bashi yana yi wa mutane girman kai da ita kuma baya goda Allah a kanta.